wa amarakum bis sadaqa ubangiji eh a'a wa amarakum bis sadaqa eh wa amarakum bis sadaqa ya kuma umarce ku shi ubangiji da ainihin sadaqa fa inna misla zalika fa inna masla zalika ka masal rajulin a asarrahu al'adu misalin wannan bawa ne mutum ne sai makiya suka kamo shi fashaddu daihi ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu mutane ne suka je suka kamo ka makiyanka suka daure hannayenka guda biyu suka hada da wuyanka suka kukumce gaba daya sai suka je suka fara daga takobi za su datse wuyanka wa qala lahum sai shi ya ce da su hallakum an ufdiya an afdiya nafsi minkum kun yadda in fanshi kaina faja'ala yaftadi nafsahu minhum bil qalili wal kafiri sai ya rinka fansar kanshi na ba ku kaza ku kyale ni na ba ku kaza me yawa kaza kadan kaza me yawa hatta fakka nafsahu har sai da ya fanshi kanshi ina ma'anar wannan kenan sadaka kenan sadaka ke sadaka tana yan taka daga wuta duk sanda kake ba da sadaka kana ta fansa kanka ne har a waye gari za ka mutu gaba ɗaya babu wata igiya ta wuta babu wani kukumin wuta a jikinka matsayin sadaka kenan